السميع العليم من الشيطان الرجيم بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alhayyu alqayyum ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah alhayyu alqayyum ya amsa mana addu'o'inmu masu albarka a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji ɗan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu albarka da aminci da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi da yake ba wata ƙasa Allah ya ba mu a Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i da yake tunkuɗe wata al'umma Allah ta'ala ya tunkuɗe ta daga ƙasar Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa shugabannin mu tsoronsa da kuma tausayin mu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wa talakawan mu halaye na ƙwarai na nagarta kamar yadda addini ya karantar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan wata mai albarka dukkan ayyuka da muke yi kyawawa Allah ta'ala ya amsa mana abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku a wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau muna fatan ya zama shi ne za mu yi darasi na ƙarshe a suratul baqara insha Allah ah, idan muka auna za mu ga mun fara tafsirin baqara shekara nawa na'am wannan shine shekara da shida so da aka da fatiha da baqara sun ɗauke mu tsawon shekara shida ana tafsirin ramadan muhimmin abu shine aiki da abin da muka karanta da so mu roki Allah ta'ala dukkan abin da yake cikin Fatiha da Bakara nan da muka yi shekara da muna yi Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ya umarce mu ya ba mu ikon hannuwa da abin da ya hane mu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ikhlasi a cikin ayyukan mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ƙara mana dacewa da koyi da sunnonin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya samu wani lafiya in akwai tambayoyi ba ne sai fara da su ko guda baya biyu to Allah ta'ala ya taimaka wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam mutum ne an fara ramadan da shi bai yi ko ɗaya ba sakamakon rashin lafiya to malam har Allah yi masa rasuwa a yanzu za a rama mishi ne ko a'a to Allah ta'ala ya ji kansa ya yafe masa kuma duk da ba a kira sunansa ba muna ta'aziyya ga ƴan uwansa kamar yadda shari'a ta karantar da mu inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum Allah ta'ala ya gafarta masa ya yafe masa Allah ta'ala ya sa tanya kina Eh, abin da ya shafi mara lafiya da ya rasu ana jin sabashin azumi na ramadan babu kokonto magana mafi inganci na malamai shine za a biya masa shin biyan nan azumi za a yi ko kuma ciyarwa sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi fahimta ta cewa ciyarwa za a yi amma jumhur na malamai sun tafi akan azumin za a rama masa mu duba littafin aulul ma'abud mujalladi na bakwai nan ba na shida ya kawo hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na da da hamsin biyu. wanda manzon Allah tsira da aminci tabbata gari suke cewa man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu dukkan wani wanda ya rasu ana bin sa bashin azumi to waliyansa za su rama masa sama anhu waliyuhu waliyinsa zai masa azumin ɗa yana iya biya masa bashi babansa yana iya yi da makamantansu kula da wannan a magana mafi inganci ana iya yi masa azumi saboda hadisin ya ce sama anhu waliyuhu tare da shi fahimtar shek muhammad nasir rahmatullahi alai da ɗalibansa irin salim bin id al-hilali da ali hassan ali abdulhamid waɗannan guda biyu suna fahimtar ana masa azumi na annazir ne na bakance in na ramadan ne sai a ciyar amma kula da wannan hadisi da kuma adadin malaman da suke da fahimtar cewa za a rama masa azumin ne hujjar tana da ƙarfi wannan kuma baya kora cewa akwai dalilin ana iya cewa ba za a iya azumin ba saboda aljabu aula min tarji in azumin ba zai yi ba to ana iya ciyarwa wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allah ya ƙara wa malam imani da mu baki ɗaya amin Allah kuma ya jikan mahaifanmu gaba ɗaya amin tambaya ta ita ce kamar haka na saka hannu a matsayin ɗaya daga cikin shaidu ta ɓangaren wanda ya ki bashi sai ya kasance lokacin biyan bashi ya yi amma shi wanda ya ci bashin ya ki biya wanda ya bar bashin wanda ya bayar da bashi kuma yana tuntuɓa na a kai saboda sa hannu da na yi don allah malam yayi zan yi kuma ina da wani laifi a nan ko babu to na farko ba ka da laifi matukar dukkanin su biyu sun cancanci mu'amalar wannan ya cancanci ya bayar wannan ya cancanci ya karba mutane ne masu kamana babu wannan tasha a ciki ka sanya hannu ba ka yi laifi ba bal ma abin da kai ibada ne saboda mun karanta aya shekaran jiya ko da tafsirin aya ta 282 a cikin suratul baqara cewa ana sanya hannu akan bashi to zaka kai abin da kai kayi biyayya ne zuwa ga qur'ani don Allah ya ce wala ya'ba shuhada idza ma du'u shedu in an kiraye su kar su kuskura su ki to kaga Allah ya hana ka ki kai kuma sai kai mu da muke kyauta da su insha Allah da zaka samu a wurin Allah wanda kuma ya ki biyan bashi din anan ba daidai bane shi sai mai bashin ya tambaye ka in tambayen ka idan ka sa baki yana ga in ka sa baki wanda ya ci bashin zai biya anan bai yi laifi ba amma yanzu ya ce ina bashi na bayan kai shaida ne to anan gaskiyar magana an nemi abu a wurin da ba nasa ba abin da ya dace ya yi shi ne in yana ga bai a zai saurare ka sai ce wane ka sa baki ne ya ki biya na baki to anan in ka sa baki ana fatan a biya shi in abu ya yaki idan ka duba cikin littafin majmu'ul fatawa na shaykhul islam rahmatullahi a mujalladi na talatin namba na ashirin da hudu, ya kawo cewa idan mutum ya ci bashi ya ki biya kuma akwai shaidu to abin da ya dace a yi matakin ƙarshe ne a kai shi kotu sai a kai wajen alkali na ba wa na bashin kuɗi naira dubu ɗari biyar kuma wannan kuɗin kawai al'imani ne na bashi don shi ne riba ta mata noma na shekara guda ya ƙi kuma biya da ban ce alkafura ba ko saboda al'imani ne wannan ya ƙi biya da shekara guda kuma lokacin ajali ya wuce ga kuma shaidu na cewa ya karɓi bashi sai mutum ya kai ƙara in ya kai ƙara mai yiwa kuma ka ce ai zai kashe kuɗi a ƙarar to a cikin majmu'ul fata jisu ya talatin shafi na ashirin da hudu ya ce in aka je wajen alkalin a ƙa'ida in an kashe kuɗi da hankali zai kama a wannan kirtsin an kashe kwatankwacin haka to bayan ya biya bashi kuma alkali zai wajabta sai ya biya kuɗin da ka kashe a kotu misali ka kai kara ka kashe naira dubu sittin kana jinsa dubu ɗari biyar yanzu abin da zai biya ka dubu ɗari biyar da sittin ne don ba dalilin da za ka yi asara shi ya jawo kuma ka kai shi ba ka shi zai biya kuɗin kotu da alkalanci a ita shari'a haka take tana kokarin ga an kare kowa da kowa so kula ga wannan wanda ya sa hannu da ya laifi ba wanda kuma aka ce bacinsa in ya gaba zai iya hakuri ba idan ya kai kotu insha Allah ta'ala wajibi ne alkali ya bi kazin ya biya shi kudin ya sa a biya kudin bacinsa da kudin da ya kashe na zuwa kotu wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya bar wa kansa sani yau da ikon Allah za mu tashi a cikin suratul baqara kuma kamar yadda na faɗa in Allah ya taimaka ina fatan ya zama yau za mu kammala baqara a shekara shida da muka yi muna yin ta Allah ta'ala ya sa ta zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da baqara take karantar da mu daga farko har zuwa ƙarshe akalla kenan a cikin baqara mun yi darasi ya kai nawa darasi ya kai kaman ɗari da kaman ɗari tsara mai fi ɗari da saba'in da ina gaba zai tsara su haka ba eh zai kama kaman ina zuwa wani ɗari da nawa 162 ko da uku to Allah ta'ala ya taimake mu na da yi lissafi na ne ba sai na gaya muku ba na lissafa to bismillah yau da ikon Allah saura ayoyi kwaya biyu a bakara eh, insha Allah ta'ala to akwai sahabin da ya sauke bakara aka ce yayi walima so yanzu za a shirya mun walima ko za a ji don ba wanda ya taɓa min walima a duk cikin ku a kwanakin nan amma ba zan ce duka ba annur sun taɓa shirya min walima masallacin zama ku da kuke zuwa ba wanda ya nuna walima eh? za a shirya min walima ta ne walimar ne walimar addu'a ta ne ta ne gasar <laughs> kaji wani ya zille wani ya ce wani ta aure wani ya ce Allah ya kan mahaifa dan in aka ji ka a wani wuri kuma aka ba a dai ba ruwa na a rama su zilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق أنت amanar rasulu manzon ya yi imani bima unzila ilaihi da abin da aka saukar zuwa gare shi min rabbihi daga wajen mahalicinsa wal mu'minuna mu'minai ma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum kowanne a cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa wa qalu suka ce sami'na munji wa ata'na munji na ka gafarta mana rabbana ya mahalicinmu wa ilaika zuwa gare ka almasir makomar mu take gaba daya wannan aya ta bakara ta 285 da kuma ta 286 su ne na ƙarshe a cikin suratun bakara kuma na daga cikin ayoyin da suke da falala a ƙor'ani kuma suna daga cikin ayoyin da suka fi wasu daga cikin ayoyin qur'ani daraja kamar yadda muka sani dukkan abin da Allah ta'ala yake halitta yakan fifita wani ne akan wani a mutane ba ɗaya muke ba wasu mutum ko su falala a cikin manzanni ba ɗaya bane wasu sun wasu falala a cikin mala'iku ba ɗaya bane wasu sun wasu falala kuma haka Allah ya yake halitta bai taɓa yin mutane su zama daidai ba sai sa ya zama hatta ya tsumu ai tsawon su ba ɗaya bane wata ya tsarkafi wata wata a sama take wata a kasar ce wata doguwa ce wata gajeruwa ce wata sako ce wata siririya ce to haka Allah subhanahu wata'ala ya halicci komai da komai bai taba yin mutane su zama daidai ko halittu daidai wani ya ji wani har a ƙur'ani akwai surorin da sun fi wasu falala akwai ayoyin da sun fi wasu falala wannan aya daga cikin sababin nuzul din tana da alaka da ayoyi na baya da aka saukar musamman na ɗari 284 da da hudu, Allah ta'ala ya bamu labari na cewa lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ayoyin suka yi nauyi ga sahabbai suka fara tunanin abin da muka yi a zuci Allah zai karbe mu sai aka saukar da amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir akwai hadisi a sahih muslim hadisi na 806 cewa annabi sallallahu alaihi yana zaune mala'ika jibril ya zo gare shi sai ga annabi da mala'ika jibril a zaune waje daya mafhum tayyib a daidai lokacin da suke zaune a wuri daya sai mala'ika jibril sai annabi sallallahu alaihi ya kara daga sama wani kara down sai tambayi mala'ika jibril me ya faru haka da ji kara sai ce wata kofa ce aka bude a sama tunda Allah ya halitta ta ba a taba bude ta ba sai a yau an kuma buɗe ta ne dalilin za a kawo maka wasu manyan ababe guda biyu suratul fatiha da kuma ayoyi biyu na karshen suratul bakara amanar rasulu dalilin za a kawo maka waɗannan manyan kyautoci kaga fatiha ita ce ummul kitab da kuma waɗannan ayoyi sai aka buɗe kofar da ba a taɓa buɗewa ba shi ha za ga duk inda aka yi wani gini na mulki ana buɗe wasu ana yin wasu ƙofofi na musamman sai a ce vip to ita wannan kofar vip kofa ce a sama to sai aka bude dalilin za a zo da fatiha da amanar rasulu ba a taɓa bude ta ba tun da take sai ranar kuma dalilin buɗewa shine ga suratul fatiha ga kuma ayoyi duna amana rasulu za su zo zuwa ga annabi muhammad sallallahu kuma zuwa gare mu gaba daya kuma mala'ika yace masa wani kanzun ne ta hakan arshi nan ayoyi biyu wani irin kanzul ne menene kanzul wata taska ce ƙarƙashin al'arshi wato wani special taska ne wajen zamanta ma ƙarƙashin al'arshi ne za a kawo makanta kuma mala'ika ya ƙara sai masa tun da Allah ta'ala yake turo annaba bai taɓa ba wani annabi wata aya da ta kai waɗannan ayoyin ba duk annabawan da Allah ya turo babu wanda aka ba su wata kyauta ta aya da ta kai amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna ba a ba wani annabi ba annabi Muhammad kai za a fara ba wani kyautar babu wani annabin da ya samu wata aya da ta kai wannan daraja kaga ai karatun babban. ne na daga cikin falalanta akwai hadisi a cikin bukhari wanda imamul bukhari rahmatullahi alayhi ka a hadisi na 2008 da yake cewa man qara ayatayn min akhir suratul baqara kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi kwaya biyun nan tallin toll da ke karshen suratul baqara to a ce masa sun wadatar masa na'am sun wadatar masa in ya karanta su sun wadatar masa baya bukatar wani abu a duk daren da ka kwanta ka karanta amanar rasulu zuwa har karshe fansurna alal qaumin kafirin idan kai bacci a daren ba ka da bukatan wani abu a bangaren tsaro Allah ta'ala zai tsare ka a bangaren ibada kayi ibada wacce take mai girma a bangaren tabbas jaddada tauhidin ka ta jaddada tauhidi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk wani bangare da kake son aka ce a ce ma ka fata ku ka wadatar da mutum shi yasa sunna ce muhimmiya in ka kwanta karka kuskura bacci ya dauke ka ba karanta amanar rasulun ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna ba tana da matukar muhimmanci ina tuna na taɓa rubuta ta a lokacin da za a mun sauka na ƙur'ani a tsangaya ana yin sauka idan ka sauke za a sa ka yi rubutu na musamman a jikin allonka da za a zo a maka sauka to wannan tuna na rubuta amanar rasulu bima unzila ilayka a cikin sabon allo lafiyayye wanda baba ta Allah ya kanta ta tsaya mini na yi rubutu na musamman a kai kuma Allah ya jikan mahaifa mahaifi ya yanka rago da saniya aka dafa abinci da kaji da komai aka kusan kowa a unguwa ya ce koshi har an gaya kowa ya ce koshi haka aka yi Allah ta'ala ya gafarta muku Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya yafe muku Allah ya kyautata namu bayan nasu amanar rasulu kalmar amana shine al-ikrar istiqraran li shay tabbatar da wani abu to shine ma'anar imani at-tasdiq bil qalb gaskatawar zuciya ar-rasulu wa ne ar-rasulu anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al-din wata al ne al-ahadiyya ne al ne lil ahad su zaka amana ar-rasulu shi manzon yayi imani shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya yi imani bima unzila ilayhi da abinda aka saukar zuwa gare shi me da me aka saukar zuwa gare shi da qur'ani da sunna dukkanin su a ka'idar musulunci qur'ani da sunna duka wahayi ne aka saukar kuma ilimi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala da aka ba su aka ba mu ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة

wannan cikin suratul nisa aya ta 113 rabin ayar muhallu shahid wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da alkitab qur'ani wal hikma sunna sai ce ya saukar maka zaka qur'ani da sunna a magana mafi inganci saukaku ne kuma wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya koya maka abin da da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima kuma falalan Allah gare ka mai girma ne la khayra fi kathirin min najwahum ko shahudu so muhallu shayi anan wani shine kaga da yake bima unzila ilayki min rabbih shine sai mu ce alquran wa sunna ko alkitabu wal hikma mafhum ah. sayyid min rabbih daga wurin mahalicinsa kalmar cewa wurin mahaliccinsa wa kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma an ce a anan don a nuna darajar annabin ne kuma a nuna Allah iya tare da shi saboda rububiyya ta Allah yake rabbihi tana da mataki uku akwai rububiyya amma shine shi rabbun kowa da kowa ne da wanda yadda da Allah da wanda bai da shi ba kowa ma a duniya Allah rabbun sa ne shine kamar ayar farko a Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kaga alami ne nan kowa da kowa ne so ne take cewa rububiyya amma ga magarin rububiyya rububiyya ta kowa da kowa akwai rububiyya khassa ita ce wacce take faruwa ga muminai kadai wanda Allah ta'ala zai ce zai ce baki mu'mini zai musu kaza a matsayin me shi rabbun su ne wannan sai a ce rububiyya ce khassa akwai rububiyya khassatul khassa wannan ita ce wato rububiyya ke bantacciyar ke bantacciya wato a cikin keɓantattun rububiya su akwai keɓantacciya to ita ce wannan shine bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna yayi imani da abin da aka saukar daga wurin mahaliccinsa Allah wal mu'minuna mu'minai ma sun yi imani don anan a matsayin imani ne shine amanar rasulu wal mu'minuna bima unzila ilaihi min rabbihim zaka wal mu'minuna su din ma ai amanar mu'minuna ne muminai ma sun yi imani da manzon Allah kuma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah na ƙur'ani da sunna alkitab wal hikma mafhum tayyib to ka, idan har yi imani da Annabi Muhammad da abin da aka saukar masa shikenan ka shiga cikin wannan Allah ta'ala ya samu a cikinsu. kullum kowanne a cikinsu, su amana yayi imani billahi da Allah shine annabi yayi imani da Allah mu'minai sun yi imani da Allah imani da Allah iya da matafi kaman guda hudu wanda na sha magana a ba akwai imani bi wujudihi dole ka amince Allah samamme ne ba wani abu ne da bai samu ba Allah samamme ne yana nan karka kore shi a wayi gari babu komai amma kuma Allah ta'ala baya kama da mutum shi mahalicin mutum ne shine bi wujudihi na biyu bi rububiyyatihi dole ka amince komai Allah ne yayi shi Allah ne ya halicce ka ya halicce ni Allah ne ya yi rana ya yi wata ya yi sama ya yi kasa ya yi kaza da kaza kuma ko da ɗan adam ya ƙera mota abin da za ka faɗa shi ne shi ɗan adam ai ba shi ya ƙirƙira ba ya yi motar daga wani abin da Allah ya halitta ne aikin ɗan adam shi ya ɗauki abubuwan da Allah ya halitta ya caccanja su daga wata siffa zuwa wata siffa amma ɗan adam ya isa ya ƙera mota ko jirgi daga babu ba zai yi ba ba a taɓa yi daga babu ba dole sai dai a yi da abin da yake samanne wanda Allah ta'ala shi ya yi shi shi yasa qur'ani ya zo bai gaya maka kawai Allah ta'ala mahalicci ne sai dai maka ko albari ne ko alfatir wato shi Allah originator ne na creation ba wai kwaikwaya yayi ba halittar da mai shi ya farfare ka so da ka duk abin da za a yi sai dai a kwaikwaye ki, kuma a ɗauki abubuwan da ya halitta a sarrafa su a yi wani abu amma ba a yi daga babu dole sai an ɗauki abun da ya tukunna ake sarrafawa a yi wani abu mafhum Sai wannan kuma shine rububiyya ta sai na uku uluhiyya shi ya dace a bauta masa al-iman bi uluhiyyati shi kadai ya dace a bauta ba ba wanda ya cancanci bauta sai Allah subhanahu wataala na hudu asma'uhu wa sifatuhu shine al-iman bi asma'ihi wa sifatihi dole ai imani da sunayen da ya rada wa kansa da kuma siffofinsa da ya ba wa kansa subhanahu wataala shine kullun amana billahi sai na biyu wa mala'ikatihi mala'ika shine malak malak mala'ika malakun shi kuma Allah a ce ne shi malik ne ko maliki shi kuma sarki a ce ne hmm? me yake gaya sarki hmm? malik akwai wani bawan Allah mai wa'azi ya rasu yana cewa wai arsalal maliku malakan li yaqdi da ruhal malik faman huwa al malik minhu shi ne almaliku Allah arsalal malak malakan ya aiki mala'ika li yaqdi da ruhal malik dan ya karɓi ran sarki duka kalmar daga malaka malaka malaka ne sai duka waye sarki a cikin shin mala'ikan da aka aika ko sarkin da ajalin sai aka dauko ransa ko wanda ya aikan ne asalin sarki Ya ce wanda ya aikan ne sarkin kusan kalma ɗaya ce aka sassarrafa ta to amma daga cikin za a gada asalin sarauta ta Allah ce duk wata sarauta da ba ta Allah ba tamfurari dan kaɗan ake ba wa mutum ita a gada amma ta Allah ita ce dindindin da ba ta da ƙarshe so da mala'ika jam'i ne na me na malak malak sai a ce guda daya mala'ika ya zama jam'insa ya shiga wani babi na jam'i wannan ya shiga jam'u taksir ne sai a ce mala'ika wajibi ne mu yi imani da mala'iku babban abin da za mu yi imani na mala'iku shine yadda Allah ta'ala ya siffata su da tsananin biyayya zuwa gare shi shine abu na farko na imani da mala'iku za kana da misalai a ramma وقالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ayoyi uku a cikin surori guda biyu na farko cikin suratul anbiya aya ta 26 da ta 27 na biyu cikin suratul taharim aya ta 6 muhallin shahid zan dauko kawai karshen aya ta 26 a cikin suratul anbiya Allah ta'ala yake bal ibadun mukramuna su mala'ikun nan ba abun bauta bane bayi ne masu daraja a wurin Allah su ma bayan Allah ne sai ce la yasbiqunahu bil qawli ba sa taba wuce Allah da magana wa hum bi amrihi ya amaluna kullun da umurnin Allah suke aiki duk abin da Allah ya ce a yi sai su yi abin da ya ce a bari sai su yi mai sai su bari bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun duk abin da Allah ya ce a yi kawai shi suke yi so da a bangaren biyayya halitta da aka yi mala'iku ta fi halitta da ta fi halitta na don mu ba makawa sai mun yi sabon Allah ko da ba maso ba makawa sai mun yi kuskure ko da ba maso amma su ibadun mukramuna ne la yasbiquna kawai. Ta tabi mu duba muhallu shahid sai ke cewa me alaiha mala'ikatun alaiha mala'ikatun khiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma na cikin suratul tahrim ayata shida. sai ke cewa su akan wuta akwai mala'iku masu tsanani da kausasawa la ya asuna laha ma a marahu. ba sa taɓa saba wa Allah cikin abin da ya umarce su wa yaf'aluna suna aikata abin da aka umarce su da yi ne. duk abin da Allah ta'ala ya ce su shi suke yi amma ba sa taɓa wani abin da Allah ta'ala bai ce a yi shi ba shine la ya asuna laha ma a amarahum wa yaf'aluna ma yi umaruna kawai suna aikata abin da Allah ya ce a yi to da dole mu imani da wannan siffa ta mala'iku a cikin su akwai wanda ba mu san adadin su ba akwai waɗanda ba mu san ayyukan su ba akwai wanda Allah ta'ala ya kira sunayen su ya raba musu aiki a Qur'ani sai mu sani kamar Jibril da Mika'il min babin misal ar ma zaka ba mu ko misali man kana cikin suratul baqara aya ta 78 ce man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi sannan wa jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lil kafirin kaga mun samu jibril da mika'il jibril mun san ayyukansa menene aikin mika'il na jibril ba jibril aiki ne mai wahayi menene aikin mika'il saukar da ruwa da kuma canjin yanayi sannan akwai wanda muke cewa azara'ilu amma asalin sunansa malakul mautu قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون wannan cikin suratul sajda aya ta ɗaya. sai ce kul ya kun malakul maut malakul maut ne yake daukar rayukanku to da haka mala'ikan da ke daukar rai shine malakul maut azra'il da ake fada ya bai da asali a qur'ani ko sunna ana zakan cikin isra'iliyat ne aka samu shi amma sunansa a qur'anance shine malakul maut a sunnance shine malakul maut wannan ya tabbata a cikin qur'ani da sunna wani zai ce za a ce mudafun wa mudafun ilayhi kuma ya zama suna to ya akai abdullahi ya zama suna ya aka yi abdurrahman ya zama suna <laughs> ai duka mudafin wa mudafin ilaihi ne so shi an jingina sunansa da aikinsa saboda aikinsa na musamman ne sai aka ce malakul mauti mala'ikan mutuwa so duk inda kaji sunansa yana tafiya da sana'arsa duk inda kaga wani mutum ya rasu to ba kokonto malakul mauti ya zo shi duk inda kaga an yi rasuwa to malakul mauti ya je wajen sannan a qur'ani an ba mu akwai maliku ko wannan cikin zukuru kenan ba aya ta saba'in da bakwai kaga mun samu maliku a nan suna kiran malik ya roƙa musu ne ya roƙa musu Allah a sauwaka musu azaba sai a ce azaku tabbata a cikin azabar ba za ku fita ba sunansa maliku shine wanda yake ne shi yake kula da wuta lis sunayen yan wuta na hannunsa shi ake sake yana da lis duk wanda ya sa ce to ya rasu ya to bari mu duba ni yana ciki ko baya na oke ko ba sunansa to tunda baya nan to yana dan aljanna kenan ya huta in ku ya duba lis ne sai ga sunansa nan a nan wurin to al'amari ya lalace Allah ta'ala ya kare mu to shi aikin sai rike listin yan wuta ya kuma shigar da wutan ya kula da yan wutan gaba daya duk sauran mala'ikun da ke wuta suke wa yan wuta azaba a karkashin su suke za a ce masa wutar na kala kala ne akwai jahannama akwai sa'ir akwai laza ita jahannama ta san girman ta menene ratar menene ratar da ke tsakanin girman hadisi ya tabbatar da tsakanin kuma nan karshen hancin abunan kunnan mala'ika daga nan zuwa nan ɗinsa mala'ikun Allah ko wannan Allah ya turo shi duniya nan zai ɗauki wannan ƙasar da muke kai dukkanin ta duk duniya wannan a kan hannu ɗaya sai ya juya ta haka kuma ba zai ji komai ba bai kai ka ɗaga wayan nan ka kifa ta ba haka yake yi mala'ika ɗaya zai ɗauki duniya dukkanin ta a kan tafin hannu ya juya ta amma ita wuta gobe kiyama idan za a zo da ita kamar jahannama manzo Allah sai ke cewa laha sab'una alf zimam tana da linzami dai daya kebul dai dai da aka daura wuta guda dubu saba'in kowane dubu saba'in kowane guda ɗaya cikin linzami dubu saba'in ko kebul ita dubu saba'in mala'ika dubu saba'in ke ita kuma tana fisgansu suna fisganta in kai dubu saba'in sau dubu saba'in zai baka biliyan hudu da miliyan ɗari tara shi ne adadin mala'ikun da ke kamo wutar jihar jahannama ita kadai mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara adadin su na masu kawo wuta kadai ya fi fiye da 50% na population ɗin duniya a yanzu wannan kawai masu kawo wutar jahannama ne aikin su kenan kuma duka suna karkashin shi malikun. sannan a cikin su ɗaya idan ya zo duniyar nan zai dauke ta akan tafin hannu ne haka ya juya ta amma ita jahannama kuma mala'ika biliyan 4 da miliyan 900 tun aka zo nan aka shanta shi aka je aka shiga can ba an yi asara ba ai an yi asara don haka kullun amana billahi wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kaga waɗannan sun zo a sunna a akwai nasabu a sunna irin su eh, munkar da nakir da riduwan da makamantansu abinda ake nufi wanda Allah ta'ala ya kira sunayensu ya ba su aiki wannan duk mun kira nufin da muka yi tafsirin aya ta 98 a bakara ba sai na maimaita ba duka na yi bayani wanda aka ba shi aiki mu yadda da shi wanda ba ba shi aiki ba Allah ya yana da mala'iku masu yin kaza akwai irin hamalatul arshi wanda suke dauke da al'arshi duk sai mun imani da su kuma Allah ta'ala ya halitta su daga menene daga haske za ta sai mu imani da mala'iku su alamun ne zai wasu halittu ne da ba a ganin su so da ban iya cikin abin da aka fi gane imanin mai imani ka yi imani da abin da idan ka bai gani ba shine hakikar imani ya kai kololuwa ke? to dole ba ka taba ganin su ba kuma dole ka yadda akwai dan wanda ya gaya maka kasan baya faɗan abin da ba haka ba mafhum tsayyib wa kufi bihi da littattafansa littattafai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba labarin waɗanda ya saukar ya saukar da attaura ya saukar da minjila ya saukar da qur'ani ya saukar da zabura ya saukar da suhufi ibrahim ya saukar da suhufi musa a ramma ba da taimake mu da ayoyi a kan wani nufin. Bismillahirrahmanirrahim

Hmm. sai zabura ko inna mahallu shahid na farko mun samu taurarin jila qur'ani har ma dauko mana aya ta daya da ta biyu da ta uku da bangaren ta hudu a cikin suratu ali imrana muna da bukatar na uku da na hudu shine za mu samu waɗannan guda biyu nazzala alayka kitabu bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan kaga an samu at-taura linjila da Alƙur'ani. waɗannan duka sauƙaƙu ne daga wurin Allah alfurkan sunan qur'ani ne mun samu uku na hudu ya kawo mana zabura cikin suratul nisa'i aya ta 163 muhallu shahid wa na dawuda zabura mun ba wa annabi dawuda zabura sai na biyar da na shida idan na shidan ba shine at-taura ba shine cikin suratul la'ala aya ta 19 suhufi ibrahima wa Musa kaga akwai sufi Ibrahim littafi ne na Allah sufi Musa suka ce shine at-taura da aka ba su sai ce a'a littafi ne daban don Allah yana yi ba wasu annaba da sharafai guda biyu to in shi dai ne at-taura mun imani da shi in sufi Musa wani takarda ce daban shi ma mun imani da shi ba ma taba kalubalantar Allah kan abin da yake duk abin da yake ya saukar mun yarda mafhum tayyib don haka wa kutubihi wannan sune takaddunsa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai kira ba kuma shi kenan mun huta waɗanda ya kira mun imani da su wa rusulihi da manzanninsa tafsiri da muka yi a baya mun kira manzanni a ramma kawo mana waɗanda suke wuri ɗaya da yawa وتلك حجتنا آتيناها wata sura ke nan. suratul al'af aya ta nawa 83 da 4 da 5 da 6 a nan wurin mun samu guda 18 manzanni da Allah ya kira sunayensu a Qur'ani annaba da manzanni akalla akwai guda 25 a nan an samu goma sha 18 wa tilka hujjatuna A sai ku irga ta da ne Ibrahim ala kauni ko نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المسلم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا مشاهدة to anan an samu ta daga saura bakwai akwai idrisu hudu shu'aibu salih zulkifil adamu annabi muhammad to kaga sha takwas ga bakwai ya baka nawa cikin da biyar su da suka zo a cikin qur'ani amma bayan su akwai wanda Allah ta'ala bai ba mu labarin su ba a rama inda ka tsaya wa ataina dawo da zabura ko gaban ta ɗari da mutum رسلا لم نقصهم عليك وكلم الله bazu ya ba mu wa'ashe na dawo da zabura 163 a nisa zai ce wa rusulan tsarika fasnahun alaikan min kabul wa rusulan lam na kasusun alaikan daga cikin manzani akwai wanda mun baka labarinsu mun baka kistosinsu allah ya ce annabi akwai wanda mun baka labarinsu ba to da akwai wanda Allah bai bada labarin su ba zai yi musan su ba zai yi ba to da aka sai mu yi imani da su jumlatan a da Allah ya aiko su babu lokaci ina so kuma mu gama surar a yau to na tsaya dogon bayani na sa'a ramma ne nemo sauran ayoyin za mu shiga aiki da haka na dai ba ku guda bakwai din ko la nufarriqu baina ahadin min rusuli sai mu ce ba ma rabawa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni duka manzannin Allah mun yi imani da su ba ma zuwa mu ce mu mun yarda da wannan annabi ba mu yarda da wannan ba duk manzannin da Allah ya turo da mu mun yarda da kowa shine dadin addinin musulunci ba ma duk annabin da Allah ya turo kowanne mun yarda da shi babu ɗaya da za mu ce ba mai dadi ba a cikin manzannin Allah idan wani yace na yadda da annabi Muhammad amma ban yadda da annabi Musa ba da aka ba wa al-Taura Old Testament zai zama musulmi ba zai zama ba musulmi yace na yadda da Qur'ani da annabi Muhammad amma ban annabi yadda da annabi Isa da Injila ba zai zama musulmi zai zama musulmi ba har a taura da linjila da annabi isa da annabi musa da suka kai da shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ba ma shiga tsakanin manzanni muna cewa wani namu ne wani ba namu bane mu duka namu ne tun da daga wurin Allah su wa qalu annabin da kuma sauran masu imani mu'mine suka ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun yi biyayya wasu suka ce sami'ina wa asaina mu kuma muka ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi naka, ka yafe mana Allah hatta annabi yana neman yafiyar Allah ka yafe mana shi yasa hadisi a muslim yana cewa la yadkhulu ahadun aljanna bi amalihi qila wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yatazammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlihi hadisin yana muslim hadisi da 7122 yana cewa babu wanda zai shiga aljanna don aikinsa sahabbai suka ce har kai yace har ni aiki na ba zai kai na aljanna ba sai dai rahamar Allah ta kai ni amma aiki na ba zai kai na aljanna ba mafhum tayyib shi da aka ce za aka ce gufranaka ta annabi yana neman gafarar Allah rabbana ya mahalikin mu wa ilaykal masir asali al masir ne amma saboda fasahar qur'ani sai aka ce wa ilaykal masir zuwa gare ka makoma take a duniya karkar rayuwa kai ne a lahira ma gare ka ne Allah mun amince da wannan na'am لا الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا la kalli Allahu nafsan Allah bai dora wa wata rai illa wusa sai abin da za ta iya laha nata ma kasaban abin da ta aikata na alheri wa alaiha a kanta zunubin yake martasaban na abin da ta yi na sharri rabbana ya mahalicinmu la tu'akhidna kada ka kama mu in nasina in mun manta au a mun kuskure rabbana ya mahalicinmu wala tahmil alaina karka dora mana isran wani nauyi kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar da ka dora waɗanda suka rigaye mu rabbana ya hamal ya mahalicin mu wala tuhammilna ma la taqata lana bi kar ka dora mana abin da babu da iko a kansa wa afu anna ka yafe mana wa gafir lana ka gafarta mana warhamna ka ji tausayin mu anta maulana kai ne majibincin mu fansurna ka taimake mu alal qaumil kafirin akan mutane kafirai la yukallifu Allah nafsan Allah ta'ala bai dora wata rai illa wusaha sai iya abin da ran za ta iya iya abin da rai za ta iya shi kadai ne abin da Allah yake dorawa abin da za ta iya kuma shi ne iya abin da Allah ta'ala ya bata لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله wannan ya zama cikin suratul salat aya ta bakwai la yukallifu Allahu nafsan Allah bai dora wata rai illa ma ataha sai abin da ya bata shi yasa duba misali wanda ba zai yi sallah a tsaye ba sai ya zauna in ba zai zama bai a kwance in ma ba zai a kwance bai san inda yake ba shikenan sallah ba ta zama wajibi akan su a wannan halin azumi idan ba za ka iya ba sai ka ajiye ka samu sauki ka rama in ba za ka iya rama ba ka yi mai kaciyar in ba ka da ciyarwa ba ka da hali ya fada a kanka aikin hajji ba za ka je ka ba sai kana da dukiyar da za ta iya kai ka zakka an wajata ne kare akan wanda yake da dukiyar da ta shekara yanzu inda Allah ya gada ma sai ce a duk garin da kake zakkar da wanda yafi kowa arziki a garin ya cire kai ma ita ka cire <laughs> kuma Allah ya faɗa ai dole ya dace mai in taki kaga sai kai ta cin baki kana zakka amma sai aka ce a sai kudin ka ya kai kaza ya shekara sai ka cira kashi ne cikin arba'in ko 2.5% wanda kuma bai ma da ita gaba ɗaya shi kenan ka huta shi ne fa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha kuma illa wus'aha da iya abin da aka baka a kansa ake tambayan ka ake dora maka hukunci duk abin da ba a baka ba musulunci ba a dora maka shi laha ma kasabat kowace rai abin da ta yi mai kyau nata ne in kai azumi ladanka ne in ka ciyar ladanka ne in ka taimaki marayu naka ne in ka ɗauki nauyin marayu naka ne in ka karanta ladan naka ne in ka karanta ƙur'ani ladanka ne in kai sulhu tsakanin mutane ladan naka ne shine lahanata ne ma ta sabat abin da ta aikata na alheri wato za a baka ladan ka ji an ce laha to naka wa alaiha kai kuma to sharri ne duk abinda mutum ya zuƙi na malle Zuƙi ta malle wa alaiha ma ta sabat kan ran ne abinda mutum ya ci amana a kan wannan ne abinda mutum ya na munafurci a kansa ne abinda ya na annamimanci a kansa ne abinda ya na cin amana a kansa ne Shi shine ha aikin alheri wa alaiha aikin sharri shi sa mutum ya yi alheri a basu lada ya yi sharri a rubuta masa zunubi in an je filin iyama, kuma a in ya yi sa'a alkhairan suka yi cikin kawo kurakurai shi kenan sai ya je aljanna in bai yi sa'a ba kuma kurakure suka rinjaye alheri to ya shiga uku ga hadisi na muslim na 1888 zake cewa a na manin mukulis المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وكذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيؤتى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار الله تعالى ya kare mu rabbana ya mahalicin mu la tu'akhidna karka kama mu in nasina lokaci ya ja zan yi gaggawa karka kama mu in nasina in muka manta au akhtana ko muka yi kuskure a musulunci mantuwa idan kai ba a kama ka da zunubi in ka manta abu ko kai kuskure ba a kama ka da zunubi na uku ya tabbata a sunna wa masu mastukurihu alayhi abinda aka tilasta ka kai ba ta so ba a kama ka da zunubi duk abin da kai a mantuwa ko a kuskure ko kuma aka tilasta ka ba ka da niyyar a musulunci ba ka da laifi duk Allah ya yafe maka saboda me saboda wannan addu'a rabbana wala tahmil alaina isra ya Allah karka dora mana wani nauyi ko damuwa kama hamaltahu alal ladina min qablina yadda ka dora waɗanda suka rigaye mu karka dora mana abin da ka dora muku waɗanda suka rigaye mu kuma mutum yayi karya zai kama harshen sa ne ya yanke harshe in fitsari taba jikin mutum zai nemi tsingaro ya kankare sai fatar ta bi da ai kaga ai fatulu anfusakum duka wannan akwai shi duk abin da aka dora musu kenan shine da suka yi laifi suka ce sun tuba sai aka ce tuban ku shine ku kashe ku haɗu duka a cikin wuri ɗaya in kun haɗu a wuri ɗaya kowa sai rike tafabi a cikin duhu ba wanda ke ga kowa sai ku yi ta sukan juna wannan haka sai je soki mahaifinsa ya soki mamarsa ya soki ɗansa ya soki matarsa in kun gama bayan kamar awa hudu an tattaki kowa to duk wanda ya fita an yafe masa wanda ya rufe an yafe shi ne abin da aka ɗora musu. mu kuma abin da aka ba mana kawai shine in kai kuskure ka zauna ka tuba kuma tuban ma shi da sauki ara ma kawo misalai والذين لا يدعون حرم الله إلا بالحق ولا ذلك يلقى أثاما suratul furqan aya ta 68 69 da 70 kaga nan mu ba kawai za ka yi in ka tuba mai ulai ka ulaika Allahu sayiatihim hasanat Allah zai canja munana su zama ko masu kyawu wala hamminna ma la taqata lana bi karka tura mana abinda babu da iko akai wa afu anna kama na afwa wa gatin lana ka gafarta mana akwai bambanci tsakanin afuwa da gafara shi afuwa abu ne aka ce kai sallah da ka zo yin umurnin sai ka samu kasawa kadan yi kuskure in aka yafe maka to afuwa aka maka shi kuma gafara abu ne aka ce karkayi sai ka dan yi shi sai aka yafe maka da sunansa gafara shi afuwa ana yi ne inda ka kasa wajen bin umarnin Allah gafara kuma ana yi ne inda ka kasa wajen nisantan hani to shine wa afu anna wa ghafir lana warhamna kuma Allah ka mana rahama anta maulena kai ne mutum mu fansurna ka taimake mu alal qawmil kafirin akan waɗanda suke mutane kididai kaga anta maulana saboda wallahu waliyul mu'minina subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل دعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين أينما كانوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك barakatuhu. Alaikun salamu alaikun wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahu ta'ala.